alhamdulillah alhamdulillah har yanzu dai muna kan ba da sirri na bangaren ciwon haƙuri shi ma kuma ciwon haƙurin nan again ana samun eh, wannan eh, eh, ganyen wannan rere ɗore ganyen shi ko kuma jijiyar shi wanda aka samu sai saiwa kenan ko yawwa duk wanda aka samu sai a dan samu a dan yayin bushe sai a daka shi shi ma idan ana hayaki ko da tsutsa ce a ciki ko wani shi wannan ko da tsutsa ce a cikin dai kana yin hayaki kana hayakawa mutum lokacin da hayaki ya fara shiga za ka tsotsa ma suna faduwa kwarai da gaske mm. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Na mu akan makalla kuma game da mai ciwon haƙori game da mai ciwon haƙuri ko da haƙurin na shi ya yana kan shi ya kumbura ne wannan sinan insha Allah a gwada shi da Allah ana samu jikin tumfafi akwai wani abu wanda ta ɗan girma abu jikinta ya yi wani kurji-kurji wannan farin abin ake kankarowa eh, ake kankarowa in a kankaro shi sai a zo a dinga buɗe baki ana zuba shi a cikin wuta hayaƙi yana shiga bakinka an yana shiga bakin ka to tun ran da ka fara lokacin da ka fara insha Allah da ran za ka fara jin canjin sauki a jikin ka kwarai da gaske da kai kwana uku ko kai zuwa kai kwana hudu zuwa biyar zuwa shida wannan abin ya tafi kenan kuma har abada insha Allah